wannan forage an yi su suna dama muna tsammanin an yi ɗari nan cikin garin maraɗi kadai forage nan da mutane ke yi su jin suke suna taimakon mutane ne ba taimako ba ne suke yi suna tuta ma yan uwansu ne suna tuta ma yalansu don suna ba da ruwa masu datti ruwan da suke ba da wannan ruwa ne wanda a gangan dushar dushar kinsu wannan ruwan su ne suke zuwa su shiga cikin forage kuma su hiddo su ba mutane to cutar da muke son a tsaida kowa ya bi ka'ida su ruwa su suna da taye su wajen ciwo guda biyu akwai wanda za ka sha yanzu take yanke da ka sha su sai ka kece da zawo akwai waɗanda sai ka sha ciwon sai ta taruwa taruwa gare ka sai nan da shekara biyar sai nan da shekara goma sannan ciwon ya bayyana ba a ma san ko menene ba in ka yi tambaya kai gidan gwamna jiha gidan gwamnan jiha zai turo mana ita nan mu je mu diba mishi abun nan yana yiwuwa ko bai yiwuwa abun nan ya wuce wurin da ake gwamnati sa ta dusi eh, society kinan ta kire ruwan don nan society yana kai can ko bai kai can sai a diba menene za ka yi da ruwan da menene za ka ba ruwan wani adadin ruwa ne ya kamata ka yadda wace rana duka wannan yana cikin ka'idodin da ya kamata mutum ya kaga yanzu in ka ɗauke mai ba su da isasshen ruwa in ka ta yi zandar babu isasshen ruwa in ka ta yi agadas babu isasshen ruwa tawa babu isasshen ruwa mai rashin isasshen ruwan ba shi zai sa ka zo ka yi ta yin forage ba mu yanzu nan cikin maradi gwamnati ta ba mu izini mun yi forage uku wanda suke da ido ruwa guda ma shi muna bisan shi gudan shi mun sa shi aiki na sitekin da da sama shi ma yana ga aiki don wannan muna tsammanin zai kawo sauki bisa wannan fanni na samun ruwa isasshe masu kyau ingantanci bancin shi akwai proje shekaran ya zo zai yi shato guda biyu mai ɗauka metar cube dubu biyu kowane bancin shi cikin wannan proje zai a yin forage guda guda har biyar. cikin maraɗi da kewaye don a ba garin maraɗi da kewansu ruwa isassi ruwa tsabtatacce